gamayyar kungiyoyin matasa a shirin funtuwa sun ce sun gamsu da faruk lol jobe da ya fito domin yin takara da gwamnan jihar katsina shekara ta 2023 gamayyar kungiyoyin mai suna coalition of funtuwa zone youths for zobe 2023 a turance su ne suka nuna wannan gamsuwa ta su a inda suka gudanar da wani taro wanda ya hada dukkanin kungiyoyin da suka fito daga shiyar funtuwa wanda suka bayyana su tare da yin kira ga honorable faruk jobe da ya fito don amsa kiransu a shekara ta 2023 da ke jawabi a madadin gamayyar kungiyoyin kamar ibrahim audu gana ya ce sun yanke wannan shawara ne tare da yin kira ga honorable faruk domin ya amsa kiransu domin fitar da su kunya a jihar katsina babban makasudan hada wannan taro shine gamayya ce ta kungiyoyi na funtuwa zone suka yi kira ga mai girma faruk lol jobe insha allahu mu mai jiran gado da ya amsa kiransu sun shirya tun daga matakin ward level har zuwa state level za su ba da gudunmuwarsu so sannan kowa ne siyasa wani tsani ne da jama'a masu hankali da kaifin tunani suke amfani da shi wajen samun daman taimakon al'umma ko al'umma ɗaiɗaiku ko kuma a ce al'umma baki ɗaya su wannan ne ya sa mana yaƙini gami da waɗannan ƙungiyoyi suna da tabbaci da yaƙini kan wannan bawan Allah mai suna Faruk Lawal Jobe gamayya ce ta ƙungiyoyi shine eh, ya assasa wannan tahiya. Ya kada da cewa fadin jihar Katsina babu wani ɗan takara wanda ya fi onarwa Faruk duba da yadda yake masani kan tattalin arziki tare da san darajar dan adam saboda haka da wannan ne suka ga cewa a ƙarsu za ta cimma ruwa ma damar ya amsa kiransu kuma ya kai ga nasara daga ƙarshe ya godiya tare da fata alkhairi ga dukkanin shugabannin kungiyoyin da suka amsa kiran nasu a yan gudanar da taron shugabannin kungiyoyin da dama ne suka tofa albarkacin bakin su tare da bayyana kyawawan halaye na honorable faruk lolchobe tare da yi masa fata alkhairi daga ciki akwai kuma mu'azzam ibrahim puntuwa da ambasada safiya murtala bakori sai kuma abubakar rabiu da kuma huzaifa umar king hus sai kuma kabir yusuf da dai sauransu mu shine kamar yadda ya fito kamar yadda muka kira shi kuma ya amsa kiran mu muna so ne ya zama ya zama jagoran mu ma'ana menene ya zama shi ke jan mu ya jagorance mu ya ba mu tsaro wanda muka rasa kamar yadda zuwa comrade yake magana ba mu da zaman lafiya ba mu da kwanciyar hankali muna sa ran idan ya fito zai zama shugaba adali wanda duk muna ganin kamar zai kawo mana karshen waɗannan matsaloli da muke ciki alhamdulillah wannan is a clear issue saboda shi wannan bawan allah da aka taru akan shi ba wani ɓoyayyen mutum ba ne wanda dukan munan yana ganin mun yaba da nagartar shi da dattako irin nashi da rikon amanan shi wanda ya sa tun yana mai ba da shawara ga gwamnati har aka ɗauko shi aka yi mai ƙarin matsayi ya zuwa kwamishina so wannan ba ɓoyen abu ba ne nagartar ɗan takarar nan ita ta sa gaba ɗaya muka rally around him muke fatan cewar allah ya ba mu shi ya zama shugabanmu bayan tafiyar dallatu. Taron ya samu halartar shugabannin kungiyoyi daban-daban wanda suka fito daga shiyar ta funtuwa. Abdulrahman Kabirjani, Mobile Media Group.